Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Talata 20 ga watan Disamba na shekarar 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa wata takaddama ce take so ta kunno kai kana Majalisar Dattawa da Babban Bankin Najeriya wato CBN akan tsarin cire kuɗi a bankuna da CBN ya yi. Kama kowace ranar Talata za a ji shirin 'yan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma sharhin jaridin Nijar. Amma kafin nan ga alheri Grace Abdu da halin da duniya ke ciki. Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana cewa Amurka na shirin ƙara danƙon dangantakarta da Ecuador ɗaya daga cikin manyan abokan ƙawancenta a kudancin Amurka kuma ƙasar da ke ƙara ɗaukar hankalin China. Biden ya bayyana haka ne jiya Litinin yayin da ya karɓi bakuncin shugaban ƙasar Ecuador Guillermo Lasso a Washington. Laso ya kawo ziyarar ne a daidai lokacin da 'yan karamar kasar ke dab da kammala da yarjejeniya cinikayya da China babba abokiyar gasar Amurka a fannin tattalin arziki. China ta sha gaban Amurka bana a matsayin babba abokiyar kawancen cinikayya Ecuador a waɗansu kayayyaki daban da man fetur. Ɗaya daga cikin manyan gurorin Laso lokacin da ya hau ragar mulki shekarar da ta gabata shine kulle yarjejeniyar hulɗa cinikayya mara shinge da Amurka. Amurka ta kulla kimanin yarjejeniyoyi goma sha biyar a fannoni daban-daban kama daga haƙar mu'adinai da kiwon lafiya da ƙwallon kwando a wajen babban taron Amurka da shugabannin ƙasashen Afirka da kuma 'yan kasuwa. A hirarta da manema labarai Gina Raimondo, sakatariya harkokin cinikayya ta Amurka ta bayyana cewa zuba jari mafi girma da aka yi a taron shine wanda kamfanin karafa na amurka cobalt ya yi this is a commitment for 150 million dollars into Zambia's mining sector. Ta ce wannan jari ne na dala miliyan 150 da za a zuba a fannin haƙan ma'adanai na ƙasar Zambia. Ina ganin wannan ya zama magwajin irin abin da muke buƙatar mu riƙa yi da yawa. Abu ne mai girma ainin. Shugaban kamfanin karafa na Cobol, Josh Goldman, ya ce kamfanin ya zagaya nazarin kasashen duniya sosai domin neman ƙasar da tafi dacewa su zuba jari kuma ƙasar Zambia ta kasance kan gaba. Zambia is a safe and peaceful place where we can hire exceptional people. Ya ce akwai tsaro da zaman lafiya a ƙasar Zambia inda za mu iya ɗauka fitattun mutane aiki. Inda dokar ƙasar take goyon bayan zuba jari na lokaci mai tsawo, inda za mu iya yin aiki ta hanyar da za mu kare muhalli mu kuma taimakawa al'umma. jami'an najeriya sun ce ana yi wa 'yan ƙasar china nan bakwai da aka ceto a ƙarshen mako daga hannun masu garkuwa da suka sace su sama da watanni biyar da suka shige a arewacin ƙasar jinya a asibiti jami'ai sun ce an kai 'yan ƙasar china da aka ceto a wani asibiti da ba a bayyana ba hukumomin najeriya dai suna fama da ƙungiyoyi masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa a sassa daban-daban na ƙasar To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Wata takaddama ce take so ta kunno kai tsakanin Majalisar Dattawa da Babban Bankin Najeriya wato CBN akan tsarin cire kuɗi a bankuna da CBN ya yi abin da yawancin 'yan majalisar dattawa ke ba da shawarar cbn ya soke tsarin ko kuma ya ƙara yawan kuɗaɗen da za a cire a asusun bankuna amma cbn ya ce ba za ta sabu ba wakiliyar muryar amurka madina dauda ta duba lamarin kuma ga rahoton da ta haɗa mana Har yanzu umarnin da babban bankin Najeriya ya bayar da ke cewa mutane na iya cire kuɗi naira dubu ɗari duk mako sannan kamfanoni suna iya cire naira dubu ɗari biyar yana ɗaukan hankalin wasu 'yan majalisar dattawa kuma suna nuna rashin jin daɗin su domin akan haka majalisar ta ba kwamitin kula da bankuna inshora da hukumomin hada-hadar kuɗi umarni in ji sanata Adamu Bulkaciwa. Na farko shine mun ce da Central Bank ta sake duba al'amarin saboda bai dace da abin da jama'a suka yi ca a kai suka ce ba su yadda ba na biyu shine kwamitinmu na kuɗi da bankuna su matsa wa central bank cewa lalle ku sake dubawa kas su basu su huta in sun yi musu shiru su matsa musu cewa lalle a sake duba wannan al'amarin saboda mu wakilan jama'a ne kuma in ba mu kare hakkin jama'a ba ai ba mu yi aikin mu ba shi kuwa sanata mai wakiltar sokoto ta kudu abdullahi ibrahim dan baba ya kalli tsarin ne ta wani bangare daban doka da aka yi ta zaɓe ta bana ta nuna cewa idan kana takarar senate an baka damar ka kashe kuɗaɗe wajen harkar takarar ka miliyan 100 in kuma house of rep ne kake an baka miliyan 70 in kuma gona ne an baka biliyon in kuma takarar shugaban kasa ne an baka damar ka kashe kuɗin da basu hit biliyan biyar ba to shin an ce ni ban da damar in ɗibi kuɗi da sun kai wuce dubu ɗari ga mako daga watan ɗai na shekara mai zuwa zuwa watan biyu da za a zaɓi bakwai nawa kenan bakwai takwas so kaga ina da dubu ɗari so takwas dubu ɗari takwas to dubu ɗari takwas su ne zan umhani da su a matsayin miliyan ɗari mu mun yi dokar da muka ba bankin babban bankin najeriya dama su yi haka amma kuma dokan nan ta nuna cewa kafin su yi haka nan ya kamata su zo su zauna da mu a tattauna su ji menene mu da ke wakiltar mutanen najeriya menene namu ra'ayi amma ga sanata muhammad adamu allero yana ganin tsarin cire kuɗin zai magance batun sayan kuri'u. ina ganin abin nan yana da amfani ga jama'a kuma zai hana sayan ƙuri'a da kuɗi zai rage ba da kuɗaɗe ga masu jefa kuri'a kuma wannan zai kawo tsafta ga siyasar mu saboda mi saboda siyasar da ta kuɗi za ta rage kuma shugabanni za a zaɓe su akan cancantar su ba saboda kuɗin da za su bara ba. Daraktan hada-hadar kuɗi a babban bankin Najeriya CBN Ahmad Bello ya yi bayani cewa. a daina tsarin ba ko ba za a daga ranar da za a yi gabatar da shi ba. Gwamnan babban bankin Najeriya ya bada wannan tabbacin cewa ana lura da yadda abubuwan suke tafiya da kuma irin koke-koken da jama'a suke yi ana duba yadda za a yi a gyaggyara wasu abubuwa yadda za a rage wani zafi ko wani damuwa da mutane ke da shi akan tsari amma bai faɗi ko za a rage ba ko za a kara. Majalisar dattawa ta ba kwamitin kula da bankuna inshora da hada-hadar kuɗaɗe umarnin ya sa ido a tsarin cire kuɗin inda hali a matsawa bankin ya ƙara yawan kuɗaɗen ko kuma a ƙara wa'adin cire kuɗaɗen. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC, yanzu dai ga alheri ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya. Wasu 'yan bindiga sun harba kalla fararen hula takwas tare da raunata waɗansu bakwai jiya litinin a lardin Diyala da ke arewacin Iraki kamar yadda 'yan sanda da majiyoyin lafiya suka bayyana. 'Yan sanda sun ce an kai hare-haren ne a ƙauyen Albu da ke garin Kalis mai tazarar kilomita 80 daga arewacin Bagadaza. mazauna ƙauyen sun yi amfani da motocin ƙashin kansu wajen kai waɗanda suka jikata zuwa asibitin kalis kuma ma'aikatan lafiya sun ce gawarwaki bakwai na da raunukan harsashi sun kuma bayyana cewa adadin waɗanda suka mutu na iya karuwa sabili da wasu daga cikin waɗanda suka jikkata na cikin mawuyacin hali kawo yanzu dai babu ƙungiyar da ta ɗauki alhakin kai harin amma 'yan sanda a yankin kalis na zargin mayakan is da kai harin harin dai na zuwa ne kwana biyu bayan wani harin bam da aka kai a gefen hanya da ya kashe akalla 'yan sandan tarayya tara a kusa da birnin kirkuk da ke arewacin kasar ranar lahadi da mayakan is suka ɗauki alhakin kaiwa labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan faifai. Zaman duniya ai sai haƙuri wani yaƙi kafin zai soka, ɗan yaro da rarrafe kun yanzu yana takawa. gan wai tsakani honey. in kan da kai mun raina ba na zai turin kura din nauyi don neman hakkina mai yaran mota domin in taimaki kaina hakan wataran in ba motar zan yi a taɓa wataran samu wataran ba zan samu ba in yau ne wataran alfani shuka sani shi za ka yi girma in Allah ya mun kyauta bawa ba za ya hana ba in na yi muku laifi sane ba san raina ba in ka cutar babbana ba za ya bari ba ka ta kan waka a nan ne na ilmanta mai gamo da mutane makiya har masu ta 'yan siyasar ƙasa ta masu kake gidan sarauta. Aya. cikin ƙasata da sashen na kai ninta watanin din na samu watanin ba zan samu ba in yau ne watanin alfani ne ba jamici sani ba zagi dai ba duk abin da ka shuka sani shi za ka yi girma in Allah ya mun kyauta bawa ba za ya hana ba in na yi muku laifi sane ba san raina ba in ka cutan babbana ba za ya bari ba harka ta kan waka a nan ne na ilmanta mai da fata an shakata da wannan wakar. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com yanzu kuma sai shirinmu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba, yankin bai tsina na komai ba. sai an manta da su zama. Masu warare Assalamu alaikum barka da kasancewa da ku cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kudi zan gabatar. Kullum abin hawa ni kin wannan sai da na sake mota na uku ne yanzu a bisa wannan hanya kowace daga ka ta shekara ɗaya biyu mota ta mutu. Murya Amurka ta kafa bangon baya sama wannan hanya ta cikin garin Damala ta yi shiri kamar hudu zuwa biyar. Wannan shiri na 'yan ƙasa da hukuma da murya Amurka take gabatar da shi shi mu ne na muka ci more shi da irin gwagwarmayar da ake a yanzu irin sakonnin da talaka suke gaya ma hukuma alhamdulillah hukuma wani bi tana jin kukan talaka wani bi kuma tana yin birinsu da shi shirin wannan na amurka na kasa da hukuma da ake yi yana taimaka mana ta wannan dama ce muke da dama za mu isar da sakonnin mu a shi kukan mu a shahe mana hawayen mu Yau za mu gabatar muku da kashi na uku ne na bitar wasu daga cikin batutuwan da muka kawo muku a wannan shekara ta 2022 da muke ban kwana da ita. Kuma shirin na yau yana dauke ne da bayanai kan irin tasirin da wannan shiri na 'yan kasa da hukuma ya yi game da korafe-korafe ko muradin da al'umma suka bujiro mahukunta a jihar da magaramta jamhuriyar Nijar a dakace Afirka mutum ne 'yan kuma ingantacci. mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacce da fari da baki miji ko na mace harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi ko ke nasa samura madalla masu yau waiwayen shirin 'yan ƙasa da hukuma na jamhuriyar nijar kuma za mu yada zango ne a jihar da magaram domin bitar halin da ake ciki akan wasu daga cikin batutuwan da muka kawo ta cikin wannan shiri a shekarar nan ta 2022 da muke ban kwana da ita kalubalen sufuri da hanyoyin mota muhalli da kuma ambaliyar ruwa na daga cikin al'amuran da damagarawa suka gabatar da korafi a kansu ga mahukuntan kasar ta cikin wannan shiri abokiyar aiki tamar abari ta yi mana bitar waɗannan batutuwa da kuma tasirin da shirin 'yan ƙasa da hukuma ya yi game da yadda za a magance su. Muhimmancin abubuwan da shirin 'yan ƙasa da hukuma na muryar Amurka ya gudanar a nan jihar da magaran a wannan shekara mai shudewa ta 2022. Shirin ya duba batutuwan matsalar ambaliyar ruwa da matsalar da ke ciwa da magara wato a kwarya wato ita ce hanyar nan da ke zuwa jami'a ta Andres Salifu. wadda dalibai da al'ummar gari da sauran ƙungiyoyi suka yi ta gwagwarmaya a kanta sunana hajiya nana a gaskiya masu bin wannan hanya mun ɗanɗana kudar shekara wajen hudu biyar aikin sandai an daɗe ana shan wahala bisa wannan hanya kullum abin hawa ni kin wannan sai da na sake mota na uku ne yanzu a bisa wannan hanya kowace daga ka bi ka shekara ɗaya biyu mota ta mutu kin gani ko wata shidda kai kana bin wannan hanya kaji a jikin ka jami'ar andres salifu ta nan da magara ita ce tafi ɗanɗana ta cewar rabi'u ilu magatakarda na kungiyar ɗaliban jami'ar ta andres salifu Eh, gaskiya muna amfani da wannan dama muna matukar eh, mai kasafifiyar mu ga wannan shiri naku na ɗan ƙasa da hukuma eh, muna meka shinshina da safifiyar godiya ga duka ƙungiyoyi wanda suka kama mu musamman ƙungiyoyin fararen hula ƙungiyoyin kwadago na wato 'yan shigila na manyan motoci da ma eh, na ƙananan motoci ah, gabaki daya kuma muna kiran al'umma da magaram da a ci gaba da sa ido domin ayyukan wannan ka a samu tangarda ka a samu tseko har zuwa karshe. A ɗaya waje kuma jama'a ta yaba da shirin nan na muryar Amurka wato 'yan ƙasa da hukuma kan irin bibiyar da yake yi wa matsalolin al'umma musamman ma a nan jihar da magaran da suka hada da ambaliyar ruwa da ya yi wa jama'a banna sosai a shekarar ta bana. Sunana Maryama Amadu. Bana mu ne gaskiya kai mun ga jarrabawa haraka da damuna ruwa gaskiya sai a ce an gode ma Allah fi sabilillahi da dama an samu tallafi da dama diya sun samu daga ciki wanda bai samu ba rabon shi ne bai zo ba amma ta ina aka samu duka cikin taimakon Allah da wannan shirye-shiryen da ake isar da wannan sakonnin ne kenan da babu wani na sakon irin wannan shirin da ake ina za a samu hal aji kukan talaka a gaskiya mu sai mu ce Allah ubangiji ya kara sanya albarka a wannan shirin muna karfafa muku a ci gaba da yin shirin wannan na Amurka na ƙasa da hukuma da ake yi yana taimaka mana ta wannan dama ce miki da dama za mu isar da sakonnin mu a shi kukan mu a shahe mana hawayen mu yanzu mun gode ma Allah alhamdulillah da gwamnati ta kuduri aniyan yin wannan hanya gashi nan dai masu bin wannan hanya dukkan muna murna muna lale marhabi muna jin daɗi kuma a gaskiya muryar amurka muna jinjina mata ta cikin shirinta na 'yan ƙasa da hukuma da take ba ma bisa kan hanya kadai ba bisa kan abubuwa da dama kamar na su ambaliyar ruwa da menene da sauransu da take zuwa wajen talakawa talaka ya faɗi matsalolin shi duka talaka ta wannan hanyar ne yake iya zuwa ya faɗi kuma su ma hukuma su ji su biya ma talakawa su biya mu bukatu ni ne a madar abubakar wanda ake cema Ahmadu Titin bagaji. To wannan shiri na 'yan ƙasa da hukuma da murya Amurka take gabatar da shi. Mu ne na muka ci more shi duk irin gwagwarmayar da ake a yanzu irin sakonnin da talaka suke gaya ma hukuma alhamdulillah hukuma wani bi tana jin kukan talaka wani bi kuma tana yin birisu da shi gaskiya basa kan kokowa da talaka yake gaya ma hukuma cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma mun ga amfanin shi irin wannan mai da aka yi bisa hanya daga nan mai tashi daga rumfai ta tsakiyar garin da magaram ta yi jami'a ta wuce kuma mun gani bisa kan cikin wannan shiri da aka aika rahotanni bisa kan bannan ruwa wallahi mun ji daɗin wannan shiri yana taimaka mu saboda halar ne za mu hudi kukanmu zuwa ga hukuma kuma hukuma tana saurare wani bi wani bi kuma ta yi burusu da abin da muka waɗi. Habu Galadima sandika da kwandikitar ruci da dai wani abin hanyar wannan yau a zo a tuntuɓe mu a ce suna zauwa gobe ji ba zo a tuntuɓe mu suna zauwa gobe abin da ya kai mana karo to amma abin da muke gani da tsatsarin nasu hanyar in ta yi haka kin haka ta ta yi to alhamdulillah sunana babaya ramos dan adede da sauni gaskiya aiki mun ga kat wannan hanyar mun sha wahala a kanta amma yanzu alhamdulillah gaskiya ina jinjina ma kuma kungiyar ɗalibai da direbobi kuma musamman ma wannan shirin nagu. gaskiya ya taka rawa a zo a gani kwa tunda akwai lokacin da muka ji eh, an yi wannan innan da kwana biyu na ga hukumomi sun zo bisa kan hanyar wannan suna dan ana dan ba ta ku haka kuma ba a dan shima ba muka gani an zo an kama aiki gaskiya mun ji daɗi mun ji daɗi sosai duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafarsu su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka. Yanzu haka dai kamfanin Satom shine da nauyin aikin hanyar. amadu Jihadi wanda ake ce ma Peter shine kakakin kamfanin na Satom. Ina so in ma murya Amurka godiya da wannan shirin da take tsarawa dan kasa da hukuma. Wannan shiri ne mai muhimmanci. Dan kasa da hukuma ko al'umma da hukuma. wannan babban shiri ne a ce kuma a tsare sun kawo goyon baya murya amurka ta kawo babban goyon baya sama wannan hanya ta cikin garin da magana ta yi shiri kamar hudu zuwa biyar an da ranmu da lahiyanmu wannan aiki tsakanin kasa da su za su tom magana wata shida ce in allah ya samu na cikin masari to da lamu ma muna godiya masu karshen shirin 'yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan allah ya kai mu za ku ji mu da kashi na hudu na bitar wasu daga cikin batutuwan da kuka ji a wannan shiri a cikin shekarar nan da muka fara ban kwana da ita ta da ashirin biyu. yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman ta marabari mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ya cewa a huta lafiya wassalamu alaikum ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne samu sai za a ido a wajen damu me ya ni ta bidar ilmu shi ne manufar mulkin kanmu Allah Allah ya Allah hada kanmu a kanmu muso juna ilimi babban abu ne gunmu shi zai kankan ya mutuncinmu a ƙasa. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma lokaci ne da Sulamu Muni Barma zai kawo mana sharhin jaridin Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Harrison wacce ta ruwaito cewa gaskiyar lamari ta fara bayyana a dangane da yunkurin juyin mulkin da ake zargin wasu sojojin Nijar da kitsawa kwanaki biyu kafin gudanar da bikin rantsar da sabon zababben shugaban kasa muhammad bazum jaridar ta ce a yayin zaman shari'ar da kotun hukunta laifukan soja ta fara a makon jiya a kan wannan badakala jagoran sojojin da ake zargi da wannan yunkuri wato kaftan sani guruza ya fasa kwai inda ya tabbatar wa alkalai cewa gaskiya ne shi da wasu abokansa sun yi yunkurin kifar da isu muhammadu a cikin daren talatin wayewar 31 ga watan maris na 2021 ma'ana awoyi 48 kafin shuɗewar wa'adin mulkinsa jaridar la rue de ta ce pnds tarayya na shirin gudanar da babban taronta na ƙasa karo na takwas a wannan mako a birnin yamai a wani lokacin da jam'iyyar mai mulkin niger ta cika ta yi batsewar da bata taɓa yin irin ta ba jaridar ta ambato shugaban rikon jam'iyyar fumakwai gado yana cewa sabanin yadda wasu ke ta baza jita-jitar yiwuwar fuskantar baraka a yayin wannan zama komai zai gudana cikin yanayin haɗin kai da fahimtar juna inda magoya bayan jam'iyyar za su sabunta kwamitin gudanarwa wato biro na ƙasa jaridar lukanar amfiri na cewa abubuwan da suka faru a yayin ayyukan sabunta rassan jam'iyyar pendes tarayya na fayyace a fili karara yadda tsohon shugaban ƙasa isu muhammadu ke son ya yi kaka gida da al'amuran jam'iyyar abin da ka iya zama mafarin yiwuwar barkewar rikicin da zai haifar da watsewar baram-baram a taron na birnin yamai jaridar ta ce wasu majiyoyi sun ayyana cewa a yanzu haka magoya bayan wasu jam'iyyun da suka kira kansu ga gamayyar hamzari masu ra'ayin shugaba muhammad bazum sun yi kwanton bauna suna jiran ganin abubuwan da za a tsayar a ƙarshen wannan babban taro domin duba ta inda za su wa masu neman mayar da shugaban ƙasa ɗan kallo a sha'anin tafiyar da jam'iyyar tafi nds mu karkare da jaridar air info wacce ke cewa ƙungiyar kare albarkatun namomin daji ta apfn orix exam ta bayyana damuwa a game da abin da ta kira barazanar kisan ba gaira da wasu mafarauta 'yan kasar waje ke yi wa namomin daji a gandun tarmit da natin tuma waɗanda ke yankin arewa maso gabashin nishar jiriyar ta ce a makon jiya ma wata tawagar masu farauta 'yan kasar Kuwait sun yada zango a Gades akan hanyar su ta zuwa waɗannan wurare da nufin farautar namomin daji ba akan ka'ida ba. alhali suna daga cikin yankunan da gwamnatin Nijar ta keɓe ta kanas don tattalin dabbobin da aka gano cewa sun kama hanyar ɓacewa daga doron ƙasa. Saboda haka ƙungiyar ke jan hankulan mahukunta su dubi wannan batu da idan rahama. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana cewa Amurka na shirin ƙara danƙon dangantakarta da Ecuador ɗaya daga cikin manyan abokan ƙawancenta a kudancin Amurka kuma ƙasar da ke ƙara ɗaukar hankalin China. Biden ya bayyana haka ne jiya Litinin yayin da ya karɓi bakuncin shugaban ƙasar Ecuador Guillermo Lasso a Washington. Lasso ya kawo ziyarar ne a daidai lokacin da 'yan karamar kasar ke dab da kammala da yarjejeniya cinikayya da China babba abokiyar gasar Amurka a fannin tattalin arziki. China ta sha gaban Amurka bana a matsayin babba abokiyar kawancen cinikayyar Ecuador a waɗansu kayayyaki daban da man fetur. amurka ta kulla kimanin yarjejeniyoyi goma sha biyar a fannoni daban-daban kama daga haƙar mu'adinai da kiwon lafiya da ƙwallon kwando a wajen babban taron amurka da shugabannin ƙasashen afirka da kuma 'yan kasuwa a hirarta da manema labarai dina raimondo sakatariya harkokin cinikayya ta amurka ta bayyana cewa zuba jari mafi girma da aka yi a taron shine wanda kamfanin karafa na amurka cobol ya yi jami'an najeriya sun ce ana yi wa 'yan ƙasar china nan bakwai da aka ceto a ƙarshen mako daga hannun masu garkuwa da suka sace su sama da watanni biyar da suka shige a arewacin ƙasar jinya a asibiti jami'ai sun ce an kai 'yan ƙasar china da aka ceto a wani asibiti da ba a bayyana ba hukumomin najeriya dai suna fama da ƙungiyoyi masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa a sassa daban-daban na ƙasar. Wasu 'yan bindiga sun harba akalla fararen hula takwas tare da raunata waɗansu bakwai jiya litinin a lardin Diyala da ke arewacin Iraki kamar yadda 'yan sanda da majiyoyin lafiya suka bayyana. 'Yan sanda sun ce an kai hare-haren ne a ƙauyen Albu Bali da ke garin Kalis kawo yanzu dai babu ƙungiyar da ta ɗauki alhakin kai harin. Amma 'yan sanda a yankin Kalis na zargin mayakan IS da kai harin. To masu sauraro da takaitattun labaran muka ka karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya Nijar da Kamaru karfe uku agogon Ghana ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman alheri Grace Abdu da ta karanto labarai sai kuma Solomon Abo da ya daidaita mana sauti da ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Carl. Ni Muhammad Hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.